بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الكهف أن سوكر دا إتا مكة daga manufofin surar bayanin yadda ake yin mu'amala a lokacin fitina. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا dukkanin yabo da siffofi na kamala da ɗaukaka da na'imomi na bayyane da na ɓoye sun tabbata ga Allah shi kadai wanda ya saukar wa bawansa kuma manzansa annabi Muhammad alƙur'ani kuma bai sanya ma wannan alƙur'anin wata takarda ko zamiya daga kan gaskiya ba قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا يا سنيا شي ميقاقي babu tufka da warwara ko saɓani a cikinsa don ya tsoratar da kafirai wata azaba mai tsanani daga wurin Allah wadda take jiransu kuma don yayi albishir ga muminai masu aikata ayyukan kwarai cewa suna da wata kyakkyawar lada wanda babu wata lada da zai yi kusa da shi makithina fihi abada za su dawwama a cikin wannan lada ba zai yanke daga gare su ba وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا kuma domin ya tsoratar da Yahudu da Nasara da wasu ɓangare na mashirkai waɗanda suka ce, Allah ya riƙe wani a matsayin ɗa. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً waɗannan masu ƙagen ƙarya ba su da wani ilimi ko dalili a kan abin da suke da'awa na danganta ɗaga Allah. Allah hakanan iyayensu da suka koyi da su cikin wannan su ma ba su da wani ilimi a kai. wannan magana da suke faɗa da bakinsu ba tare da tunani ba ta yi muni sosai ba abin da suke faɗa sai ƙarya ba su da wani tushe balle madogara فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث Tana تنا yiwuwa ka hallaka kanka ya kai wannan manzo saboda baƙin ciki da takaici idan ba su yi imani ba to kar kai haka ai shiryar da su ba naka bane abin da aka ɗora maka shine isar da saƙo انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا Hakika mun sanya abin da ke bayan ƙasa na halittu ado a gare ta don mu jarrabe su waye zai fi kyautata aiki da abin da Allah zai yarda da shi kuma waye zai fi munana aiki domin mu saka ma kowa da abin da ya cancance shi. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حقيقه mu za mu mayar da abin da ke bayan ƙasa na halitta ya zama turɓaya wadda babu tsiro a kanta wannan kuwa zai kasance ne bayan ƙarewar rayuwar abin da ke a kanta na halittu don haka shi la'akari da wannan أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا Ya kai wannan manzo kar kai zaton cewa labarin mutanen kogo ashabul Kahafi da allansu da aka rubuta sunayensu yana cikin ayoyinmu masu ban mamaki a'a waninsa ya fi shi ban mamaki kamar halittar sammai da ƙasai اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا katuna ya kai wannan manzo yayin da wasu samari muminai suka fake a wani kogo don tsila da imaninsu sai suka ce cikin addu'arsu ga mahalicinsu ya ubangijinmu kai mana rahama ta hanyar ka yafe mana zunubanmu kuma ka tseratar da mu daga abokan gabarmu kuma game da lamarin hijiranmu daga kafirai don tsila da imaninmu ka datar da mu da bin shari'a da hanyar gaskiya sadidan فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا sannan bayan tafiyarsu da fakewarsu a kogo sai muka sanya shamaki a kan kunnuwansu ba sa jin komai kuma muka jefa musu barci na shekaru da yawa ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا sannan bayan barcinsu mai tsawo sai muka tayar da su don mu bayyana a cikin waɗannan ɓangarori guda biyu masu saɓani a kan tsawon lokacin da suka zauna kogo waye ya fi sanin gwargwadon lokacin نحن na عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى mu za mu sanar da kai ya kai wannan manzo labarinsa na gaskiya wanda babu shakka a cikinsa hakika su wasu samari ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu kuma suka yi aiki da biyayya a gare shi sai muka ƙara musu shirya da tabbatuwa akan gaskiya وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا kuma muka ƙarfafa zukatansu da imani da tabbatuwa a kansa da haƙuri bisa ƙauracewa garuruwansu saboda imani yayin da suka miƙe tsaye suna masu bayyana imaninsu da Allah shi kadai a gaban kafirin sarkinsu suka ce masa ubangijinmu wanda muka yi imani da shi kuma muke bauta masa shi ne mahalicin sammai da ƙasai ba za mu bauta ma waninsa cikin abubuwan bautawa na ƙarya da ake riya cewa sun cancanci bauta ba hakika in har muka yi bauta ga waninsa to mun faɗi maganar da ba gaskiya ba ce wadda ta yi nisa daga gare ta هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً sannan sai sashensu ya juya zuwa ga sashi suna masu cewa ku dubi waɗannan mutanen namu sun riƙe wasu abubuwan bauta koma bayan Allah suna bauta masu alhali ba su da wata hujja bayyananniya akan bautarsu ai babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya ƙago ƙarya akan Allah ya jingina masa abokin tarayya. واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا yayin da kuka mutanen mutanenku kuka kyala abin da suke bauta mawa koma bayan Allah ba ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai to ku fake a kogo don gudu da addininku kuma ɗaukakin sarki zai shimfiɗa muku daga cikin rahamarsa abin da zai kare ku daga abokan gabar ku kuma zai sauwaƙa muku abin da za ku yi amfani da shi na al'amuranku irin wanda zai musanya muku abin da kuka rasa na rayuwa a tsakanin mutanenku وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا sai suka aikata abin da aka umarce su da shi sai Allah ya saka musu barci kuma ya kare su daga abokan gabarsu ya kai mai kallo za ka ga rana idan ta fito daga mahudarta tana karkata daga kogonsu ta ɓangaren daman mai shiga cikinsa kuma idan ta gushe a yayin faduwarta tana karkata ta ɓangaren hagunsa, don haka ba ta samun su, saboda haka suna cikin inuwa ne a koyaushe zafin rana baya cutar da su, kuma suna cikin yalwa a kogon ta yadda suna samun iskar da suke bukata. Wannan abin da ya faru da su, na kai su su fake a kogo da saka musu barci da karkatar da rana daga inda suke da yalwar wurin zamansu da tseratar da su daga mutanensu duk waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan ban mamaki na aikin Allah masu nuna ikonsa duk wanda Allah ya datar da shi zuwa tafarkin shirya to shi ne shiryayye na gaske wanda kuma ya batar da shi ya batar da shi to ba za ka taɓa samar masa mataimakin da zai ɗura shi a hanyar shirya ya shiryo ba domin shirya a hannun Allah take ba a hannunsa ba وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وان دي غنسو زي zaton cewa saboda buɗewar idanuwansu alhali kuwa suna barci ne kuma muna jujjuya su a cikin barcin nasu wani karan ɓangaren dama wani karan kuma ɓangaren hagu saboda kar ƙasa ta ci jikinsu karansu kuma wanda yake tare da su ya shimfiɗa hannuwansa a ƙofar kogon da za ka kalle su da ka juya baya da gudu don tsoronsu kuma zuciyarka ta cika da tsoronsu وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا kamar yadda muka aikata abubuwan mamaki a kansu waɗanda suke nuna ikonmu haka muka faɗakar da su bayan lokaci mai tsawo domin sashensu ya tambayi sashe a kan lokacin da suka shafe suna barci sai sashensu suka ba da amsa da cewa mun yi barcin kwana ɗaya ne ko na wani sashe na kwana ɗaya wasu kuma waɗanda ba su iya gane tsawon lokacin da suka shafe suna barci ba suka ce, Ubangijinku shi ya fi sanin tsawon lokacin da kuka kwashe kuna barci, don haka ku mayar da sanin hakan gare shi, ku shagaltu da abin da zai amfane ku, ku aika ɗayanku da kuɗinku da azurfa zuwa cikin garinmu wanda muka baro, ya duba ya gani abincin suwaye ya fi kyau da daɗi a garin, ya zo da shi, amma ya bi a hankali wajen shigarsa garin da fitowarsa da mu'amalarsa. ya zama mai wayo kar ya bari wani ya san wurin da kuke saboda abin da zai biyo bayan hakan na cutarwa mai girma innahum إن يظهروا عليكم يرجموكم kum fi في ملتهم ولن تفلحوا إذا abada!" Haƙiƙa har in mutanenku suka gane ku suka san wurin da kuke, to za su kashe ku ne ta hanyar jifa da duwatsu ko kuma su mayar da ku zuwa ga karkataccen addinin su wanda kuke a kansa kafin Allah ya muku ni'imar shiriya zuwa ga addinin gaskiya. In kuwa kuka yarda kuka koma cikin wannan addini to ba za ku taɓa samun tsira ba har abada a rayuwarku duniya ko ta lahira. Kawai za ku yi hasara ne mai girma a duniya da lahira, saboda barin ku addinin gaskiya wanda Allah ya shirye ku zuwa gare shi da komawa wancan addinin karkatacce. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا kamar yadda muka yi abubuwan ban mamaki masu nuna ikonmu na saka musu barci tsawon shekaru masu yawa da farkar da su bayan haka to haka muka nuna wa mutanen garinsu wurin da suke don mutanen garin sun san cewa alkawarin Allah na bayar da nasara ga muminai da tashin alkiyama gaskiya ne, kuma alkiyama lallai tana nan zuwa, babu shakka a cikinta, yayin da lamarin mutanen kogo, ashabul kahafi ya bayyana, sannan suka mutu, sai mutanen da suka san lamarinsu suka yi saɓani akan yaya za su yi akan lamarinsu, wani ɓangare a cikinsu suka ce, ku yi wani gini a ƙofar kogonsu, wanda zai ɓoye su ya ba su kariya, Ubangijinsu shi ne mafi sanin halin da suke ciki, kuma wannan halin da suke ciki yana nuna suna da wani abu na daban a wurin Allah, masu faɗa aji, waɗanda ba su kan ilimi ko ingantaccen kira suka ce, dole, tabbas, za mu riƙe wannan wuri ya zama masallaci don yin ibada a wurin saboda girmama su da tunawa da matsayinsu. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا masu kutsawa cikin labarinsu za su ce dangane da yawansu su uku ne karansu na hudunsu, wasu kuma su ce su biyar ne, karansu na shidansu, to duk waɗannan ɓangarori guda biyun kowannensu ya faɗi maganarsa a kan zato ne ba tare da dalili ba, wasu za su ce su bakwai ne, karansu shi ne na takwas ɗinsu, ka ce ya kai wannan manzo, Ubangiji na shi ne mafi sanin adadinsu, babu wanda ya san adadinsu sai ‘yan kaɗan waɗanda Allah ya sanar da su adadinsu, kada ka yi jayayya da ma'abota littafi ko wasunsu a kan yawansu. ko wani abu na yanayinsu, sai dai jayayya ta zahiri wadda babu zurfafawa a cikinta, wato ka takaitu akan abin da wahayi ya saukar maka akan lamarinsu, kuma kar ka tambayi kowa cikinsu akan labarinsu dalla-dalla domin ba su da ilimin hakan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا يا كي wannan manzo kar ka ce wani abin da kake nufin yin sa gobe, lalle zan yi abu kaza gobe, don baka sani ba za ka yi shi ko kuma za a saka shamaki tsakaninka da shi, kuma wannan tunatarwa ce ga kowane musulmi. Illa أن يشاء Allah. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا sai dai in ka rataye yin sa ɗin akan ikon Allah ta hanyar ka ce zan yi shi in Allah ya so gobe kuma ka ambaci ubangijinka da cewa in Allah ya so in har ka manta baka faɗe ta ba ka ce, Ina fatan Ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga abin da ya fi kusa da shirya da dacewa a wannan lamari. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين wazdadu tisa. mutanen kogo sun zauna a kogonsu shekaru ɗari uku da tara. Kulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibu samawati wal ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا kace ya kai wannan manzo Allah shi ne mafi sanin yawan shekarun da suka yi a kogonsu kuma gashi ya faɗa mana yawan shekarun zamaninsu a ciki don haka babu wani wanda yake da tacewa bayan zancensa. Shi ne shi kadai maɗaukakin sarki wanda yake da halitta da masaniyar duk abin da ya ɓoye cikin sammai da ƙasai ba wanda ya fi Allah gani yana ganin komai da komai ba wanda ya fi shi ji yana jin komai da komai ba su da wani majibinci koma bayansa wanda zai jibinci lamarinsu kuma baya haɗa kowa da shi cikin hukuncinsa shi ne kaɗai wanda ya kaɗaita da hukunci bayan Allah mai girma da ɗaukaka ya bayyana cewa hukunci shi ne shi kaɗai sai ya umarci manzansa da ya karanta abin da aka yi masa wahayinsa na hukuncin Ubangijinsa da kuma yin biyayya a gare shi, ya ce, واتل ما اوحي اليك la كتاب ربك لا مبدل لكلماته da تجد من دونه ملتحدا karanta ya kai wannan manzo kuma ka yi aiki da abin da Allah ya maka wahayinsa na Alƙur'ani babu mai musanya kalmominsa, domin gaba ɗayansu gaskiya ne, gaba ɗayansu adalci ne, kuma ba za ka samu wani wurin fakewa ba, koma bayan wurin Allah maɗaukakin sarki, babu abin neman tsaro da za ka nemi tsaronsa koma bayansa. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ka lizamtawa kanka abota da waɗanda suke kiran ubangijinsu kira na ibada da kira na roƙo safe da yamma suna masu ikilasi a gare shi kar idanunka su ƙetare su kana son zama da masu wadata da ɗaukaka kuma kar ka bi wanda muka mayar da zuciyarsa ta zama rafkananniya daga ambatanmu, muka saka murfi a kanta har yana ka da ka nesantar da talakawa daga majalisarka ya fifita abin da ransa ke so akan biyayya ga Ubangijinsa kuma ayyukansa suka zama hasara. qulil haqqu min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan masu wasa da ambaton Allah saboda rafkanar zuciyarsu abinda na zo muku da shi shine gaskiya kuma daga wurin Allah ne ba daga wani wuri ba, kuma ba zan amsa kiranku da kuke yi min na 'yan kori muminai ba, duk wanda ya ga damar ya yi imani da wannan gaskiyar a cikinku, to ya yi imani da shi, kuma zai yi farin ciki da sakamakonsa. Duk wanda kuma ya ga damar ya kafirce masa a cikinku, to ya kafirce, da sannu zai yi baƙin cikin okobar da take jiransa. Lalle mun yi tanadin wata wuta mai girma ga azzaluman da suka zalunci kawunansu da zaɓar kafirci, ginin ta zai kewaye su, ta yadda ba za su iya gudu daga cikinta ba kuma idan har sun nemi taimakon ruwa saboda tsananin abin da za su gama da shi na kishi to za a agaza musu ne da wani ruwa kamar gurɓataccen mai mai tsananin zafi wanda yake gasa fuska saboda tsananin zafinsa tir da wannan abin sha wanda za a agaza musu da shi gashi baya tafiyar da kishi sai dai ya ƙara shi kuma gashi baya kashe igiyar wutar da take kona fatar jikinsu tir da wuta a matsayin mazauninsu da za su zauna a ciki su daɗe a cikinta. Bayan Allah ya ambaci abin da ya tanadar wa azalumai sai ya ambaci abin da ya tanadar wa muminai da lada da karamci ya ce, na amanu wa وعملوا الصالحات inna لا نضيع اجر من احسن عملا حقيقه waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka nagari sun kyautata ayyukansu don haka suna da lada mai girma ba ma tauye ladar duk wanda ya kyautata aiki muna cika musu ladansu ne gaba ɗaya ba tare da ragewa ba أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا waɗannan masu siffantuwa da imani da aikata ayyuka nagari suna da aljannatai na zama waɗanda za su zauna a ciki zama na dindindin ƙoramun gidan aljanna masu daɗin ruwa za su rika gudana a ƙarƙashin gidajensu za a yi masu ado da abin hannu na zinari a cikinta kuma za su saka kaya koraye na alhariri mai kauri da maras kauri za su jingina akan gidajen da aka ƙawata su da kyawawan sutura ma da wannan lada tasu kuma madalla da aljanna a matsayin matsugunni da mazauni wanda za su zauna zama mai ɗorewa a cikinsu bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin sakamakon azalumai da sakamakon muminai sai ya buga masu misali ya ce واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يا كي wannan manzo ka buga musu misali da mutane biyu kafiri da mumini mun ba kafirin gonaki guda biyu na inabi mun kuma kewaye gonakin da bishiyoyin dabino kuma mun fitar da tsirrai a wurin da ya saura na filin gonakin. كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا sai kowace gona ta fitar da yabanyarta ta dabino da inabi da hatsi ba su rage komai ba sun ba da komai nasu cikakke kuma mun gudanar da wata ƙorama a tsakanin gonakin don a shayar da su cikin sauƙi. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا mai waɗannan gonakin guda biyu ya kasance yana da dukiya da kayan marmari daban sai ya ce wa abokinsa wanda yake mumini yana mai magana da shi don ya masa tasiri wajen rudarsa ya ce ni na fi ka dukiya na fi ka izza kuma na fi ka ƙarfi da yawan dangi ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا sai kafirin ya shiga gonarsa tare da muminin domin ya nuna masa gonarsa alhali yana mai zaluntar kansa da kafirci da jiji da kai kafirin ya ce ba na zaton cewa wannan gonar da kake gani za ta gushi saboda abubuwan da na tanadar mata na abubuwan ɗorewa وما اظن الساعه ila ولئن رددت الى na لاجدن خيرا منها منقلبا kuma ba na zaton alkiyama za ta tsaya, kawai dai rayuwar nan ce za ta zarci, kai, idan ma har alkiyamar za ta tsaya, kuma an tayar da ni, aka mayar da ni zuwa wajen mahalicci na, to wallahi, tabbas zan samu abin da zan zauna a ciki wanda ya fi wannan gonar tawa, saboda kasancewa ta mawadaci a duniya yana nufin haka zan zama mawadaci bayan an yi tashin alkiyama. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا سي ابوكين سمومين ya ce masa دزنتي mayar masa za ka kafirce ma wanda ya halicci babanka annabi Adam daga turbaya, sannan kuma ya halicce ka daga digon mani, sannan ya mayar da kai mutum namiji, ya daidaita gabanka, ya ka cikakke, ai wanda ya iya wannan duka, lalle mai iko ne akan tayar da kai bayan mutuwa. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً amma ni ba zan taɓa faɗar irin wannan maganar da kai ba, abin da zan ce shi ne, sani dai Allah maɗaukakin sarki shi ne Ubangijina, mai falala da ni'imominsa a kanmu, kuma ba zan haɗa wani ba tare da shi cikin bauta. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا ina ma yayin da ka shiga gonarka ka ce masha Allah babu wani mai ƙarfi sai ƙarfin Allah shine wanda yake yin abin da ya ga dama kuma shine mai ƙarfi idan ma kana ganin na fi ka talauci da ƙarancin 'ya'ya. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا كما انا باتا الله يبان ابن دي في نركع الهيري كيكما ya turo wata azaba daga sama a akan gonarka gonarka ta zama ƙasa mara tsiro a cikinta ƙafafu suna zamewa a cikinta saboda santsinta أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ko kuma ruwanta ya nisa cikin ƙasa ta yadda ba za ka samu wata hanyar samo shi ba, kuma idan ruwanta ya kafe kaga ba za ta wanzu ba. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا سي abin da muminin nan ya hasashe ya faru halaka yawa ya gari yana jujjuya hannuwansa saboda tsananin baƙin ciki da nadama a kan abin da ya kashe wajen raya ta da gyara ta da dukiya. Ginshikan gonar duk sun zube a ƙasa da rassanta waɗanda ake miƙar da bishiyar inabi a kansu. Sai gashi yana cewa, Kai na ina ma da na yi imani da Ubangiji na shi kaɗai, ban haɗa shi da wani ba a cikin bauta. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا wannan kafiri bai kasance yana da wasu jama'a da za su hana faruwar abin da ya faru gare shi ba na uku ba alhali kuma shi ne wanda ya kasance yana alfahari da jama'arsa kuma shi ma bai iya hana aukuwar halakar da Allah ya turo wa gonarsa ba هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا a wancan matsayin nasara ta Allah ce shi kadai shine wanda ya fi kyan sakayya ga masu ƙaunarsa muminai don haka zai ruɓanya musu lada kuma shine mafi alherin makoma a gare su واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يا كي wannan manzo ka buga wa masu ruɗuwa da duniya misali wajen gushewarta da saurin ƙarewarta kamar yadda ruwan sama ne wanda muka saukar da shi daga sama sai tsirrai suka fito suka tashi suka yi 'ya'ya saboda wannan ruwan sai wannan tsirran suka waye gari a karye iska tana jefar da ɓangarorinsu wurare daban-daban sai ƙasar ta koma kamar yadda take a da Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai babu abin da zai gagare shi don haka yana rayar da abin da ya ga dama ya kashe abin da ya ga dama المال والبنون zinatul hayati duniya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا dukiya da 'ya'ya suna cikin abin da ake ado da su a rayuwar duniya amma dukiya ba ta da amfani a lahira sai in an ciyar da ita cikin abin da Allah ya yarda da shi kuma ayyuka da zantuka waɗanda suke yardaddu a wurin Allah sun fi kyan lada sama da duk wani abin da yake cikin duniya na ado kuma su ne mafi alherin abin da mutum zai yi burinsa saboda kawar duniya mai karewa ce amma ladar yardaddun ayyuka da zantuka a wurin Allah kuwa mai wanzuwa ne ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ka tuna lokacin da za mu gusar da duwatsu daga gurabensu sai ka ga ƙasa a fili saboda gushewar abubuwan da suke kanta na duwatsu da bishiyoyi da gini kuma za mu tara halittu gaba ɗayansu babu wani wanda za mu bar shi face sai mun tayar da shi وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا kuma za a bijiro da mutane ga Ubangijinsu sahu-sahu domin ya masu hisabi, kuma za a ce masu, Hakika, ga shi kun zo mana a ɗaiɗaikunku, babu takalmi a ƙafarku, kuna tsirara, masu loɓa, kamar yadda muka halicce ku a karan farko, kai, amma in kun ce ba za a tayar da ku ba. kuma ba za mu sanya wani lokaci ko wurin da za mu yi muku sakayya akan ayyukanku ba. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا زاء a ajiye ايوكا sai ka ga mai ɗaukar littafinsa da hannun damansa da mai ɗaukarsa da hannun hagunsa, kuma za ka ga kafirai ya kai mutum suna tsorace da abin da yake cikinsa, don suna sane da abin da suka gabatar a cikinsa na kafirci da saɓo, za ka ji suna cewa, kai canmu mun banu, mun ƙare, me yasa wannan littafin baya ƙyale wani abu ƙarami ko babba na ayyukanmu face sai ya kiyaye shi, ya ƙirga shi. za su samu duk abin da suka aikata a rayuwar duniya na sabo a rubuce an tabbatar da shi kuma ubangijinka ya kai wannan manzo baya zaluntar kowa don haka ba zai yi uku a akan wani ba tare da zunubi ba kuma ba zai tauye mai biyayya wani abu cikin ladar da'arsa ba واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يا kai wannan manzo ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam sujjada ta gaisuwa sai suka yi masa sujjada dukkansu don biyayya ga umarnin ubangijinsu amma banda iblis ya kasance daga cikin aljannu ba daga cikin mala'iku ba shi ya ƙi yi sujjadar ya yi girman kai ya fita daga biyayyar ubangijinsa to yanzu ku ne za ku riƙe shi ya ku mutane shi da ‘ya'yansa a matsayin majibinta lamarinku waɗanda za ku yi masu biyayya kuma baya na alhali su maƙiyanku ne ta yaya za ku riƙe maƙiyanku a matsayin masoya a gare ku tir da aikin azalumai waɗanda suka sanya shaidan majibincin lamarinsu maimakon jibintar Allah maɗaukakin sarki. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا waɗannan da kuka ɗauke su a matsayin majiɓinta lamarinku koma bayan Allah bayi ne irinku ban shaida musu halittar sammai da ƙasai ba yayin da na halicce su ba su kasance samamu ba a lokacin kuma ban shaida wa sashensu halittar wani sashe ba, ni ne makaɗaici da halitta da gudanarwa, kuma ban kasance wanda zai ɗauki masu ɓatar da mutane cikin shaidanun mutane da aljanu a matsayin mataimaka ba, ni mawadaci ne, ba na buƙatar mataimaka. ويوم يقول نادوا na الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا kuma ya kai wannan manzo ka tunatar da su ranar alkiyama yayin da Allah zai ce ma waɗanda suka yi masa shirka a duniya ku kira abokan tarayyar da kuka riya cewa abokan tarayya ta ne ko sa taimaka maku sai su kira su amma ba za su amsa kiransu ba kuma ba za su taimake su ba sai muka sanya waɗanda ake bauta mawa da waɗanda suka bauta musu a wurin halaka guda ɗaya shine wutar jahannama وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا مشركي سنجي إدو بيو دوتا kuma sun tabbatar tabbas su masu shigarta ne kuma ba za su samu wani wuri da za su kauce mata ba ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حقيقة mun yi bayani iri-iri a cikin wannan alkur'ani da muka saukar wa annabi Muhammad da dangin misalai daban-daban domin su yi tunani su ɗauki wa'azi amma mutum musamman kafiri ba abin da ya fi fitowa daga gare shi kamar jayayya ba da gaskiya ba. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ba ƙarancin bayani bane ya kange kafirai masu taurin kai daga yin imani da abin da annabi Muhammad ya zo da shi hakanan ba shi ne ya kange su daga neman gafarar Allah a kan zunubansu ba, don tabbas an buga masu misalai a Alƙur'ani, hujjoji bayyanannu sun zo masu, kawai abin da ya katange su ne neman a saukar musu da azaba irin ta mutanen da suka gabata, daga nan azabar da aka yi musu alkawarin zuwanta. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ba ma aiko wani cikin waɗanda muke aikowa daga manzanni face sun kasance masu yin albishir ne ga muminai masu biyayya kuma masu gargaɗi ga kafirai masu sabo ba su da wani iko akan zukata da za su tursasa su akan shirya amma waɗanda suka kafirce wa Allah suna jayayya da manzanni duk da bayyanar dalilai a gare su don su kawar da gaskiyar da aka saukar wa annabi Muhammad da batansu sun mayar da alkur'ani da abin da ake masu alkawari da shi na azaba abin dariya da izgili. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا babu wanda ya fi tsananin zalunci sama da wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa amma ya ko oho da abin da ke ciki na alkawarin narkon azaba ya juya baya ya ƙeɗo wa'azi daga ciki ya manta da abin da ya gabatar a rayuwarsa ta duniya na kafirci da sabo bai tuba daga gare su ba lalle mun sanya a zukatan waɗanda wannan shine siffofinsu wasu murafi masu hana su fahimtar alkur'ani da kuma kurumta a su don haka ba za su saurare shi sauraro na fahimta ba kuma in an kira su zuwa ga imani to ba za su taɓa amsa maka zuwa ga abin da kake kiransu ba har abada matukar kai murafi a zukatansu da kurumta a kunnensu. وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا don kar annabi ya yi tsammanin za a gaggauta wa masu ƙaryata shi azaba sai Allah ya ce masa kuma ubangijinka ya kai wannan manzo mai gafarta zunuban bayansa masu tuba ne kuma mai jin ƙai ne ma'abocin rahamar da ta yalwaci komai yana daga cikin jin rahamarsa jinkirtawa masu sabo ko sa tuba zuwa gare shi domin da a ce Allah maɗaukakin sarki zai yi uquba ga waɗannan masu bijirewar da ya gaggauta musu azaba a cikin rayuwar duniya sai dai shi Allah mai haƙuri ne mai jin ƙai ya jinkirta musu azaba ne don su tuba sai dai suna da wani wuri da wani lokaci keɓantace wanda za a yi musu sakayya a cikinsa dangane da kafircinsu da bijirewarsu in har ba su tuba ba ba za su taɓa samun wata makoma da za su fake zuwa gare ta ba. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا waɗancan alƙaryun kafirai ne waɗanda suke kusa da ku kamar alƙaryun mutanen annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aib mun hallaka su yayin da suka zalunci kawunansu da kafirci da sabo kuma mun sanya wa halakarsu lokaci ƙayyadadde واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ya kai wannan manzo ka tuna yayin da annabi Musa ya ce wa yaron gininsa Yusha'u dan Nun, ba zan gushe ba ina tafiya har sai na isa mahaɗar tekuna biyu, kuma in yi ta tafiya na zango mai tsawo har sai na haɗu da wannan bawan Allah don in koyi karatu a wurinsa. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا sai suka tafi su biyun yayin da suka isa mahaɗar teku guda biyu sai suka manta da kifinsu wanda suka rike a matsayin guzarinsu sai Allah ya raya kifin sai ya kama hanyarsa cikin tekun kamar wani rami wanda ruwa baya haɗuwa a wurin. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا lokacin da suka wuce wurin sai annabi Musa ya ce wa yaransa kawo mana abincin ranar mu lalle mun gamu da wahala mai tsanani cikin wannan tafiyar tamu قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا سيارن يجي كاغا ابن ديفارو lokacin da muka yada zango a wajen wannan falalan dutsen, ai aiko lalle na manta da in faɗa maka labarin kifin nan, babu wanda ya mantar da ni in faɗa maka face shaiɗan. Kifin ya rayu, kuma ya kama hanyarsa cikin ruwa, abin dai da ban mamaki. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا sai annabi Musa ya ce wa yaransa, Wannan shi ne abin da muke nema, shi ne alamar wurin wannan bawa na gari, sai suka koma suna bin sawon kafafunsu, domin kada su ɓace hanya har suka isa wurin dutsen, daga nan kuma suka kai wurin da kifin ya shiga. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عند عندنا وعلمناه من لدنا علما yayin da suka isa wurin da suka rasa kifin sai suka samu wani bawa cikin bayina nagartattu a wurin shine alhadir alaihi salatu wasalam mun ba shi wata rahama daga gare mu kuma mun sanar da shi wani ilimi daga wurin mu, wanda mutane ba su san shi ba shine abin da wannan kisar ta kunsa قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا annabi Musa ya ce masa a cikin ƙanƙan da kai da sassauta murya, Shin in bi ka mana, a kan ka koyar da ni wani abu cikin abin da Allah ya sanar da kai, wanda yake na shirya zuwa ga gaskiya. قال انك لن تستطيع معي صبرا sai Kadir ya ce, Hakika, kai ba za ka iya haƙuri da abin za ka gani na ilimi na ba, don bai daidai da ilimin da kake da shi ba. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ta yaya za ka iya haƙuri akan abin da za ka gani na ayyukan da baka san yadda suka zama daidai ba don kai za ka yi hukunci ne akan abin da ka sani. قال ستجدني إن شاء wala صابرا ولا أعصي ka amra. sai annabi Musa ya ce, In Allah ya so, da sannu za ka same ni mai haƙuri a kan abin da zan gani daga wurinka na ayyuka, zan lazamci biyayya a gare ka ba zan saba maka wani umarni da za ka yi min ba. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا قادر yace wa annabi Musa in za ka bi ni to kar ka tambaye ni akan duk wani abin da za ka gani na yi ka yi shiru har sai inni na fara maka bayanin yadda yake فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا yayin da suka haɗu akan haka sai suka ɗauki hanya zuwa gabar teku sai suka gama da wani jirgin ruwa sai suka hau ba tare da sun biya kuɗi ba saboda girmamawa ga kadir sai kadir yahuda jirgin ta hanyar gutsara wani falle daga cikin katakonsa sai annabi Musa ya ce masa yanzu ka huda jirgin ruwan da masu shi suka ɗauke mu kyauta ba tare da mun biya ba ko so kake ka nitsar da mutanen cikinsa haƙiƙa kai babban aika-aika قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا sai قادر ya ce wa annabi Musa, Ashe ban ce maka ba, kai ba za ka iya haƙuri da ni ba akan abin da za ka gani daga wurina ba. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من amri عسرا sai annabi Musa ya ce wa Kadir, Kar ka kama ni saboda barin alkawarinmu a kan mantuwa, kuma kar ka ƙuntata mini, ka tsananta min cikin zamana tare da kai. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا sai suka ci gaba da tafiya a gefen tekun bayan sun sauka daga jirgin ruwa sai suka ga wani yaro bai balaga ba yana wasa tare da yara sai Qadir ya kashe shi sai annabi Musa ya ce yanzu ka kashe rai mai tsarki wanda bai balaga ba ba tare da wani zunubi ba lalle ka aikata mummunan aiki قال الم in لك انك لن تستطيع معي صبرا قادر ya ce wa annabi Musa ashe ba na riga na faɗa maka cewa lallai kai Musa ba za ka taɓa yi haƙuri da abin da zan aiwatar na al'amurana ba. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا sai annabi Musa ya ce, Idan na sake tambayar ka wani abu bayan wannan, to ka rabu da ni don lallai. ka kai matukar da za a yi maka uzuri akan rabuwa da ni saboda na saba umarninka sau biyu فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا sai suka ci gaba da tafiya har suka isa wajen wasu mutanen wata alkarya suka nemi abinci daga wurinsu sai mutanen alkaryar suka ba su wani abinci suka hana su haƙƙin baƙuntaka ana haka sai suka ga wata katanga a karkace tana shirin faɗuwa ƙasa ta rushe sai kadir ya gyara ta ya tayar da ita har ta daidaita a tsaye sai annabi musa ya ce wa kadir da ka ga damar karɓar lada a kan wannan gyara da ka ai da ka karɓa saboda muna bukata tun da sun ƙi saukar mu قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا sai Khadir ya ce wa annabi Musa, wannan katsalandan dangane da rashin karɓar lada akan daidaita katanga shine wurin rabuwa tsakanina da kai, amma zan yi maka bayanin abin da ka kasa haƙuri a kai cikin abubuwan da na yi waɗanda ka gani. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا shi da jirgin من انكار هوداشي تو يا inkarin huda shi talakawa suna aiki da shi a cikin teku ba za su iya kare shi ba sai na so ya zama yana da wani aibi saboda hudawar da na yi masa saboda kar wani sarki da yake a gaba wanda yake kwace duk wani jirgin ruwa mai kyau da ƙarfi a wurin masu shi ya kyale mai aibu ya kwace masu nasu jirgin واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا amma yaron da kai mana inkarin kashe shi kuwa to iyayensa sun kasance mumine ne shi kuma ya kasance kafiri ne a ilimin Allah sai muka ji tsoron in ya balaga yana iya tursasa su akan kafircewa Allah da ƙetare iyakokinsa saboda tsananin soyayyarsu gare shi ko kuma saboda tsananin bukatuwarsu gare shi فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما sai muka yi nufin Allah ya musanya musu da wani yaro wanda zai fi musu alheri wajen addini da nagarta da tsarkaka daga zunubi kuma wanda zai fi kusa da nuna jin kai ga iyayensa sama da wannan واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا amma katangar da na gyara har kai mai inkarin gyaranta kuwa to ta wasu ƙananan yara ne guda biyu a alƙaryar da muka zo cikinta mahaifinsu ya riga ya rasu kuma a ƙasan katangar akwai dukiyarsu a binne kuma babansu ya kasance mutumin kirki ne shi ne sai ubangijinka ya kai musa ya yi nufin su kai shekarun hankali su girma har su fitar da dukiyarsu da ke binne a ƙasan katangar don da katangar ta faɗi yanzu to da dukiyar tasu za ta bayyana kuma ana iya rasa ta wannan shirin ya kasance jin kai ne daga wurin ubangijinsu a gare su ba na yi shi da tunani na bane wannan shi ne bayanin abin da ka kasa haƙuri a kansa yayin da Allah ya ambaci ƙisar kadir sai ya ambaci ƙisar nayin saboda alaƙar da ke tsakanin ƙisoshin don kowanne daga cikinsu ya ƙoƙarin ba da kariya ga na sai ya ce, ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا مشركي da Yahudawa suna tambayarka ya kai wannan manzo don su jarrafa ka akan labarin zulƙarnaini to ka ce masu da sannu zan ba ku wani ɓangare na labarinsa wanda za ku ɗauki izina kuma ku wa'azantu da shi. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً hakika mun tabbatar da shi a bayan ƙasa mun ba shi komai da yake da alaƙa da abin da yake nema don ya zama masa hanyar da zai cimma burinsa. Fa'atba'a sababa. Sai ya riko da abin da muka bashi na hanyoyi da abubuwa don isa zuwa ga abin da yake nema, don haka sai ya yamma. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا يا ابا har sai da ya isa ƙarshen ƙasa ta ɓangaren yamma inda rana ke faduwa sai ya ga kamar ranar tana faduwa a cikin wani idon ruwa mai zafi mai baƙin taɓo kuma ya samu wasu mutane kafirai a wajen mafaɗar ranar sai muka ce masa muna ba shi zaɓi ya kai zulƙar naini in ma ka azabta waɗannan mutane da kisa ko da waninsa ko kuma ka kyautata musu قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا sai zulkarnain ya ce amma duk wanda ya wa Allah shirka ya kuma zarce akan hakan bayan mun kira shi zuwa ga bautar Allah shi kaɗai, to za mu yi masa uquba da kisa a nan duniya sannan kuma za a komar da shi zuwa ga Ubangijinsa a ranar alkiyama ya masa azaba mai tsananin muni. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا amma duk wanda ya imani da Allah a cikinsu kuma ya yi aiki nagari to yana da aljanna a matsayin sakamako daga Ubangijinsa a kan imaninsa da aikinsa na gari, kuma da sannu za mu faɗa masa zance mai sauƙi da tausayi cikin lamarinmu. Sannan ya bi wata hanya saɓanin hanyarsa ta farko ya nufi mahudar rana. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ya ci gaba da tafiya har sai da ya kai wurin da rana take bullowa sai ya ga cewa rana tana bullowa ne a wurin wasu mutane waɗanda ba mu saka masu wani abu wanda zai kare su daga zafin rana na gidaje ko inuwar bishiyoyi ba كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا haka lamarin zulƙarnain yake lalle iliminmu ya kewaye abin da yake da shi na ƙarfi da mulki dalla-dalla. Summa atba'a sababa. Sannan kuma ya sake bin wata hanya, saɓanin hanyoyin can guda biyu na farko, yana mai tafiya tsakanin mahudar rana da mafaɗarta. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا yayi ta tafiya har sai da ya isa wani wuri tsakanin duwatsu guda biyu sai ya samu wasu mutane a wurin waɗanda ko kusa ba sa fahimtar yaren wasu wanda ba nasu ba قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سيسكتي يا ذو القرنين للفا يا جوج دماجوجو suna nufin wasu al'ummomi guda biyu masu girma daga cikin ‘ya'yan Adam mabarnata ne a bayan ƙasa saboda abin da suke aikatawa na kisa da sauransu, shin mu baka lada na dukiya don ka saka wata katanga tsakaninmu da su. قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما sai zulkarnaini ya ce abin da ubangiji na ya azurta ni da shi na ƙarfi da mulki ya fi min alheri akan abin da za ku bani na dukiya ku dai ku taimaka min da mutane wato ma'aikata da kayan aiki zan saka shamaki tsakaninku da su آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا ku kawo min guntayen ƙarfi sai suka kawo masa sai ya fara gini da su a tsakanin duwatsun guda biyu har sai da tsawon ginin ya yi daidai da duwatsun sai ya ce wa ma'aikatan nan ku kunna wuta akan waɗannan guntayen ƙarafunan har sai da guntayen ƙarafunan suka yi jawur sai ya ce ku kawo min narkakken tagulla in zuba a kansa. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا ya نقبا يا جوج da majuju ba za su iya tsallake shi ba saboda tsayinsa kuma ba za su iya huda shi daga ƙasan shi ba saboda ƙarfinsa قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا zulkarnain ya wannan katangar rahama ce daga Ubangiji na. zai hana yajuju da majuju barna a bayan ƙasa amma idan lokacin da Allah ya ƙayyade na fitowarsu ya yi gabanin tashin alkiyama to zai mayar da ita ta zama daidai da ƙasa. Alkawarin Allah na daidaita ta da ƙasa da kuma fitowar yajuju da majuju tabbatacce ne zai faru babu sabawa a cikinsa. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا muka kyale wasu halittu a ƙarshen zamani suna fagamniya suna cuɗanya da juna kuma za mu yi busa cikin ƙaho sai mu tara halittu gaba ɗaya domin a yi musu hisabi da sakamako. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا kuma za mu bijiro da jahannama ga kafirai bijirowar da babu rufi a cikinta don su ganta ƙiriƙiri. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا za mu bijiro da ita ga kafiran da sun kasance masu makanta daga ambaton Allah a gidan duniya saboda abin da yake kan idaninsu na shamaki mai hana su yin hakan kuma sun kasance ba sa iya jin ayoyin Allah ji na karɓa da yarda. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلاً shin waɗanda suka kafircewa Allah suna zaton za su mayar da bayina mala'iku da manzanni da shaidanu abubuwan bautawa koma bayana lalle mun yi wa kafirai tanadin wutar jahannama a matsayin masaukinsu da za su zauna a cikinsa. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كتي ya kai wannan manzo shin ya ko mutane kuna so mu ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asarar rayuwarsu a cikin mutane الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون Su ne waɗanda a ranar lahira za su ga ayyukansu da suka yi a gidan duniya duk sun ɓaci alhalin su suna zaton su masu kyautata ayyukansu ne suna ganin za su amfana da ayyukansu alhali kuwa abin da ya faru saɓanin haka yake. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا waɗannan su ne waɗanda suka kafirce wa ayoyin Ubangijinsu masu nuna kaɗaitakarsa kuma suka kafirce wa saduwa da shi sai ayyukansu suka lalace saboda kafircinsu don haka ba su da wata ƙima a wurin Allah a ranar alkiyama. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا sakamakon da aka tanadar masa shine wutar jahannama saboda kafircinsu da yadda suka ɗauki ayoyina da abin da aka saukar musu da shi a matsayin abin izgili bayan Allah ya ambaci sakamakon kafirai sai kuma ya ambaci sakamakon muminai ya ce ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس nuzula. lallai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagari to aljannar firdausi wadda take mafi ɗaukakar aljanna ita ce mazauninsu domin girmamawa a gare su خالدين فيها لا يبغون عنها حولا za su zauna a cikinta har abada ba za su nemi canji daga cikinta ba domin babu wani sakamakon da ya kusa da ita قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد فد كلمات ربي ولو جئنا mislihi madada. Ya kai wannan manzo ka ce haƙiƙa kalmomin ubangiji na suna da yawa da a ce ruwan teku zai zama tawadar da za a rubuta su da shi to da ruwan tekun ya ƙare kafin kalmomin ubangiji maɗaukakin sarki su ƙare ko da kuwa za mu kawo wasu tekuna da su ma ƙare قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا Ya kai wannan manzo ka ce ni fa mutum ne kamar ku ana mini wahayi cewa abin bautawarku da cancanta da gaskiya abin bauta ne guda ɗaya ba shi da abokin tarayya kuma shi ne Allah duk wanda yake jin tsoron haɗuwarsa da Ubangijinsa to ya aikata aiki wanda ya dace da shari'arsa ya tsarkake zuciyarsa ga Ubangijinsa kuma kar ya haɗa wani cikin bautar Ubangijinsa.